Wasu ‘yan bindiga a kan babura ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane ashirin da ɗaya a wasu ƙauyuka guda hudu na jihar Nejan Najeriya da tsakiyar ranar Litinin ɗin nan. Maharan dai bayan sun kashe waɗannan mutane a ƙauyukan Kurebi da Sabon Gida da ƙauyen Sarari da kuma Rafin Kanya, dukkaninsu a yankin ƙaramar hukumar Shiroro. sun kuma yi awon gaba da wasu mutane kimanin arba'in kamar yadda wani mazaunin yankin malam galadima salihu ya yi ƙarin bayani to yau abin da ya faru miyagun mutanen nan sun fito adadi mai yawa sun zo ƙasan mu ƙasan wuraren kurebe sun shiga ƙauyen sabon gida da sarari da um, mai rafin kanya sun kashe mutane 21 a yau dinnan misalin karfe 11 na safiyan nan safiyan yau litinin dinnan sun kashe mutum 21 21 sun sace mutane kusan guda 40 yanzu haka sun wuce da su sun jijjima wasu ciwo da makamai sun wuce sun bar mutane gaba ɗaya mutane sun watse sun tagayyara fiye da yadda ake tunani mutane a ƙasa suka zo ko da babura sun zo da babura babura a sun rabu ne kashi uku wasu suka zo rafin kanya wasu suka zo sabon gida wasu suka je eh, sarari da haka kowane group sun zo ƙalla mashin 40-40 kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ci tura domin kuwa kakakin 'yan sandan wasiyu a biyodun bai ɗauki waya ba, to amma shugaban kwamitin tsaro a jihar Daijan, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna da labarin harin amma ba su da tabbacin adadin mutanen da aka kashe. Suna da masu sun kusan 300 kowane kuma yana da goyo kila ɗaya biyu. Ta Kaga mutanen suna da yawa. So a lokacin da muka yi magana muka sa jirgi ya yi kokari ya ga ya je ya ga abin da ya kamata ya yi domin a tarwasa su. To abin da ya faru shine saboda yanayi hazo ya dan shiga kaɗan jirgin bai iya yin abin da ya kamata ba. Amma duk da haka nan jami'an tsaro sun bi suna ta monitoring su tabbata cewa cewa shi mutanen nan ta ina suka yi da sauransu a faɗakar ma sauran yan banga da kuma sauran jami'an tsaro da suke watsa a cikin wani shiroro a maganar da ake yanzu ban da cikakken bayani game da mutane nawa ne aka kashe a kurebe amma ina tabbatar maka cewa zuwa an jima idan muka samu cikakken bayani da za mu tabbatar maku mu gabatar da shi a 'yan kwanakin nan dai jihar Nejan da ke tsakiyar Najeriya mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya na fuskantar ƙarin irin hare-haren 'yan bindigar a daidai lokacin da sabbin shugabannin sojojin Najeriya ke kama aiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.